yana da cikin abin da suke gyara zuciya kamar yadda ibrahim al-khawwas ko ibrahim al-nakha'i ɗaya daga cikinsu yake cewa da'ul qalbi khamsatu ashiya abu biyar ne suke magance cutar zuciya na farko sai ce qira'atul qur'ani bit tadabbur qira'atul qur'ani bit tadabbur karanta al-qur'ani tare da fahimtar ma'anarsa da nutso cikin fahimtarsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya ya gyara ta sannan abu na biyu ya ce wa khala'ul batni da rashin cika ciki ko dai yawaita azumi ko kuma rage haɗama wajen cin abinci mutum ya ci ɗan kaɗan ya tashi bi hasbi mri'in minkum luqaimatun yuqimna sulbahu haka annabi ya ce ya ishi mutum ɗaya daga cikin ku ƴan lomomin da zai tsayar masa da cikinsa zai tsayar masa da rayuwarsa saboda haka ba a san take ciki da abinci ko kuma ya zanto mutum kawai ba shi da wasu 'yan ranakun da yake dan na filfilin azumi to rashin take ciki din nan da abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya kamar yadda yake faɗa abu na biyu shine ya ce kiyamun laili tsayuwar dare tsayuwar dare kuma daman an san karatun ƙur'ani ne a cikinta saboda haka kaga dai an dawo batun tadabburi ga munajatin ubangiji tare da tadabburi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce inda nashi'atal layli hiya ashaddu atman wa aqwam qila yace ana nufin tsayuwar dare ita ce take sawa hadda ma ta tsaya a kwakwalwarka ta yake ba da damar tadabburin alkur'ani take sa ka fahimci alkur'ani tsayuwar dare sannan at-tadarru inda sahri at-tadarru inda lokacin da gefin asuba bayan mutum ya yi tsayuwar dare kuma ya kaskantar da kai yana ta addu'a yana ta neman gafarar ubangiji wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun dan baccin su kadan ne da daddare inji Allah baccin su kadan ne da daddare amma idan asuba ta yi kuma sai su yi ta neman gafarar ubangiji gefin asuba ba sa ruduwa da abin da suka yi na kiyamun laili fatan su Allah ya karba ya gafarta musu kurakuransu da gazawarsu sannan abu na biyar ya ce mujalasatu salihin zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki abin da yake gyara zuciya wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurƙurtar da kanka Allah yake ga annabi ka haƙurƙurtar da kanka tare da mutanen nan da suke bautawa Allah safe da yamma su ne mutanen kirki zama da mutanen kirki da bai ce zama da mutumin kirki kamar zama da mai sayar da turare ne ko dai ya san maka ko kuma ka saya ko kuma ka ji kanshinsa wato dai ba za ka tashi haka nan a banza ba sai ka ɗanɗani wani abu na albarkar abin da yake tare da shi to wannan shine manufar ƙur'ani shine dalilin da ya sa eh, ibn al-qayyim anan yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa guda uku dole su samu idan muna so mu samu wato tadabburan alkur'ani lalle a samu shi karanta alkur'anin kansa ana so a samu